اللهم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أنا سارن gamji lamarin sana da ba Allah ba ga malamin da yahudawan sahayoniya suka sa a gaba da su sa'udawa da karnukan can sun kwamba karai ɗaya sharfuddin dan yaƙub da Allah ya tasa zama ya ce ba to haka kuma mahaifiyar su suka da abin da suka sha cikin da da ne amma su sai aka nuna kamar su yara ne ai musu mako ba su ba za ka ba su wani wani ba a samu ba wani ruwa ya dangane da kuma su ba ba wani kamar su zanzibar na zanzibar da temba da kuma ainihin na cikin mainland cikin inda duk su da nake da ba su da ba da maharaja zan zuba ba arewacin afirka ya ce ba wani wani wani wani wannan magana ya fi regulations amma dai kuma ya ga ba ku zai ba ka ta kawar ba yanzu ba ma sai da zarga shi amma dai mutum ba ta ne to tana yi wa hali da kun da kun da za a ga kai kan ta da ke cewa ai ne lokacin shi ma sai da ce ka kasance kan sai da da ke sudan ya ce kan sai sudan kamar yadda ake kuma da kalbi su gabanin nuna yana ilmantar da mutum ne yana ba shi information information tsakanin information ne da knowledge akwai bambanci tsakanin ka sami labari da ilmanta ilimi ko ainihin yana nan da tsakacce da a cikin littattafan magabata wanda shi ne kuke kage da ba ka da ɗebo a zuba a kwakwale bayan an zuwa kwakwale a yawa shi ne kuma ba jimawa ba nan da shekaru kalilan za a ga shi ba ɗaya nan wannan maliya sai in ta ta sai sha Allah wa ta'ala ai ta ruwa nan musamman mun da ana mana shi ne a Afirka ta yamma da zaman zungulin zungulin ce wajen jin a ana zungulin ce wajen jin kasa ta a kuma sun zuba ba su kuma zaɓa ba da mutane ba su wani magana da ke sarrafa ya da shi zaman sudan sudan da nan da imam da shekara guda yana ganin yana taimaka masu misali a gona wanda aka ce akwai gona na dabino mai tushe dubu ɗari biyu wanda shi ma mutum ya kasance kowane tushe da ke da to kuma duk zamai shi wannan su su zan zace ta ko dani su zama shi wannan su dani tare da shi Thank you.